أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى 25 ga watan sha biyu watan dulhajji kenan shekara ta 1436 hijira annan muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da tara ga watan goma shekara ta 2015 a lissafin turawa muna darasi na 39 a cikin wannan littafi mai albarka na shama'il muhammadiyya na imamu at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba a satin da ya gabata um, mun tike ne akan babin da yake magana akan baccin annabi sallallahu alaihi wasallama da addu'o'in da yake idan ya kwanta bacci inda musulmi zai riko da waɗannan addu'o'i da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa koyaushe idan zai yi bacci to da ya amfana kwarai da gaske akwai hadisi na ƙarshe um, hadisin al ibn muhammad al-jurairi wanda shine muka tsaya a kan shi قال حدثنا الحسين بن yau kala haddasa na سليمان bin حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن الرباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه rawahu tirmidhi um, rawin wannan hadisin shine al-harith al-harith ko kuma an-nu'man ko kuma amr duk sunan shi ne wasu sun ce al-harith ko an-nu'man ko amr ibn rabi'i al-ansari al-khazraji as-sulami abu qatada sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manya wanda ya fi shahara da alkunyarsa sama da sunansa kowa an ce abi da to kawai ai zai ji ya san shi abu da din alkunyarsa ne amma sunansa ko dai alharif ko annoman ko kuma al'amur kamar yadda malamai suka yi saɓani. amma yana cikin dai mutane da sun fi shahara da alkunyarsu sama da sunansu ana ce da shi faris rasulullahi sallallahu alaihi sallama shi ma wannan wani kambe ne da annabi yake masa kamar yadda annabi ya faɗa a wata riwaya khairu fursanina abokata da mafi alheri daga cikin jarumanmu an ce faris ana nufin jarumi to shine abokata da ya je dukkan yaƙuka da aka yi da annabi sallallahu alaihi sallama na jihadi tare da shi aka je Um, tun daga yakin ohud so yana cikin sabon da ake yabansu da jarumta da tsayawa tsayin daka akan abin da suke kai na imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to shine yake cewa manzan Allah yana faɗa cewa uh, manzan Allah kai ya kasance kanin sallallahu alaihi wasallam idan rasa. kalmar ta'aris a larabci ana nufin matafiyi idan ya yi tafiya ya sauka a ƙarshen dare don ya yi bacci ko ya huta kamar mutum ya yi tafiya daga nan watakila zai je wani gari mai nisa to kuma can dare sai ya tsaya saboda yanayi na dare ya tsaya ce kai bari in huta na yi bacci sai in tafi ko kuma in tsaya don bukata ta wannan shine ake ce da shi a ta'aris at-ta'ris to annabi idan yayi tafiya zai huta a cikin dare ittaja ala shiqqi al-ayman yana gida ne akan bangaren sa na dama ittaja ala shiqqihi al-ayman sai gida a bangaren sa na bangaren dama kamar yadda muka karanta sunnar annabi ita ce idan mutum zai kwanta bacci to ya kwanta ta bangaren dama idan mutum zai kwanta bacci ya kwanta ta bangaren dama ba wai mutum ya kwanta ta bangaren hagun ba wannan ya saba wa shari'a kai kokari ka sabar wa kanka lalle idan ka kwanta bacci to ya zama ta bangaren dama zaka kwanta wannan kenan to annabi yana yin haka wa idza arrasa qabila subhi nasaba zira'ahu idan kuma ya tsaya a ƙarshen dare don ya huta in ya zama dab da asubahi ne shine ne as-subhi to nan abin da yake sai ya kafa wato zira'insa wa wada a ra'asahu alakafihi sai ya dora kansa a kan tafin hannunsa tunda dab da asubahi ne baya doguwar kwanciya kun gane hikimar haka saboda asubayi ta kusa to bai zai zo kwanta na sakin jiki ba sai dan karamin kishin gida haka haka yake in ƙubaila su ne sai haka ka duba ba an ku fahimce ni idan dare ne in cikin dare ne zai kwanta akwai dan sauran lokaci su asuba to yana kwanciya normal kwanciya saboda ya san zai samu wadataccen baccin da zai tashi da asubahi amma in ya ga asubahi ta kusa don kada asubahin ta kubuce masa a matsayinsa na annabi manzo sallallahu alaihi salama saboda sallar asubahi tana cikin salloli masu tsada ga wanda Allah ya azurta shi yana yin ta salloli masu tsada salloli masu muhimmanci da kuma ba a so a yi sakaci a kyale su to don ya ci moriyar wannan lokacin na asubahi duk da cewa yana tafiya a cikin yana cikin gajiya to labi zai dogon bacci ba sai dai haka shine zira abu wannan shine zira daga nan gurin zuwa nan shine zira'i daga gwiwon hannu zuwa wuyan hannunka shine ake ce da shi zira sai ya kafa shi kurin a ƙasa haka ko a jikinsa sai ya haka kawai kamar ɗan gyangyaɗi ne saboda lokaci ya yi sai tashi wannan wani bacci ne da mutum yake yi ba zai bashi ya tsawaita ba saboda ka da raha sosai babu wadataccen wato hutu ba wadataccen hutu inda da in an samu hutu wadatacce to bara a tashi asuba ba wannan imamu tirmizi ne ya rawaito wannan hadisin kuma sahihi ne so ya koyan uwana a nan abin da hadisin yake nuna mana na manzan Allah ko yana kan tafiya yana da kwaɗayin yin sallah a kan lokaci sannan kuma ƙa'idarsa ta kwanciya bacci ko da yana kan tafiya ne ai yana kiyaye ta ko da yana kan tafiya ne yana kiyaye ta shine muka ce idan zai kwanta yana kwanciya ta ɓangaren sana dama wannan kuma yana nuna mana tsananin wato kwaɗayin annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da sallah asubahi manzo Allah ya faɗa a cikin wata riwaya duk wanda ya sallah asubahi a cikin jami'i to yana karkashin zimmar ubangiji alƙawarin Allah da kulawarsa malamai sun faɗa cewa duk wanda yake samun sallar asubahi a cikin jami'i to rayuwarsa za ta yi haske kuma ba zai rinka tashi da kuncin zuciya da bakin ciki da damuwa ba kuma ku jarraba ku gani duk ranar da baka samu asubahi ba a cikin jam'i kama kara ka tashi biri-biri haka kai sallah a gida to ranar in dai ba larurar rashin lafiya ba to ko rashin lafiya ne in dai ka saba sai ka ji kamar wani abu ka rasa na wani abu ka rasa da gaske amma ƙarfin imanin ne zai sa ma ka ji kamar wato kamar baka jin daɗi me yasa saboda yau baka yi asuba a cikin jami'i ba to kar ku manta kuma da alkhairan da dan adam yake samu alkhairai da dan adam yake samu tahowansa Allah yana kulawa da shi mala'iku yi masa suna yi masa addu'a zamansa a masallaci haka akwai mala'iku da suke canjin aiki da asubai a masallaci kuma suke canja aiki ya zo a riwaya cewa masu aikin dare suna canja aikinsu ne su mala'iku da masu aikin rana da asuba da an yi sallah asubai nan to shi kenan waɗancan sai su yi sama waɗannan kuma sai su zauna cikin mutane kullum to ne ake so wai bawa ya to ka je masallaci masu bayar da aikin nan mala'iku sun bayar kana nan masu karba kuma sun karba kana nan kuma wani abu ne gajere wani abu ne gajere wallahi wata ran sai ka gaba ka wannan zuwan da kake na asubahin shine zai maka amfani a kabarinka mun sha faɗa muna maimaitawa Allah ya nuna mana abubuwa da yawa a masallacin nan da muke gani don mu ɗauke darasi mutane da yawa muna tare su kullum a subayin nan ba sa bashi ina da cijo na alhaji haruna a can wurin zamansa a can yake zama wurin yana nan kafet ɗin yana nan ginin yana nan ƙur'anin da yake karantawa yana nan amma shi yana ina baya nan ya tafi yana kabari yana kwanci yanzu ba ga shi kenan ba yanzu a ce zo sallah subayi ne to kuma yan uwa ya kamata mu gane rayuwa dukkanmu kowa yana da inda yake zuwa ya je wani abu nasa na neman duniya da abin da zai rayu shi ba a sakaci ba a wasa a kai kowa garin Allah ya waye ya san yadda zai yi wanka ya san inda za shi yanzu da zan bi layi layi in ce yau idan ka koma gida kai wanka bayan karfe bakwai ko takwas ko tara ko goma wani ce zan je wuri kaza wani ce zan tafi kasuwa wani ce zan tafi kaza wani ce zan tafi aiki wani ce zan je makaranta wani ce kaza kowa yana da inda zai je shi wannan yana da muhimmanci saboda neman ma'isha to yaya ma'ishar da za ka yi ta kiyama rayuwa ta har abada ɗan uwana har abada ita wani shiri kai mata a ce musulmi a su bayi ta gagare shi musulmi da yawa wasu suna nan wallahi ba sa iya tashi kaga mata suna aiko takarda mata a irin karatun nan da ake ga mace ta aiko ce da Allah malam ku rinka wa'azi mazajen mu makotan masallaci ne amma wallahi ba sa tashi sallah mu dai matan za mu tashi mu yi mu ji laspika mu bi sallah mu ji karatu mu yi komai amma mai gida yana kwance to bai tashi ba ma ballantana ya tashi ayansa akwai wanda wallahi sai dai ayansa zo masallaci amma shi bai zo ba yana kwance an yi magana ya ce ya za ki takura mu na yi ni da rana ina neman abinci ina neman muku abin yanzu ki zo ki takura mu ki hana ni bacci shi a kyale shi baya tashi sallah sai bayan bakwai bakwai din ma saboda zai kai yara makaranta kai yara makaranta ya fi ya je sallah su bayi masallaci shi kan nan saboda kar a yi suspension din yaransa ko kuma kaza ko kaza Allah ya gyara mana halin mu so albishir wallahi ga duk mutumin da Allah ya taimake shi yana yana iya miƙewa ya hana kansa wacce ya zo yi sallah da masallaci da asuba wannan abin farin ciki ne kuma ya kamata mutane ku sani cewa wallahi kowa yana son bacci da kowa kullum ka tashi ji za yi kamar ka dan wuce kullum ne dan zai zo ce dan kara haka annabi ya faɗa ya ce shedan kusa uku yake kafa wa mutum hadisi sahihi kusa uku yake kafa mutum duk ranar da ka kwanta sai ya buga maka kusa mai ƙarfi ya riƙe ka ƙusa ɗaya za ka ɓalle ta ne yayin da lokaci ya ka tashi kai miƙa kai zikiri la ilaha illallah alhamdulillahi na ahyana dama ma na wa ilayhi nushu wani abu na makaranta to ka balle kusa ɗaya da shedan ya makala ma kusa ta biyu ita ce ka tashi ka je kai alwala Don bayan wannan addu'ar ma fa ba ku fita ba ai wani sai ya azkarin ya miƙe din wallahi shedan zai ce dan huta sai ya huta daga nan kuma sai dai ka ji ana ana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mai tsoron Allah ce subhanallah ya makara to annabi ya ce kusa ta biyu ba ka balle ta sai in ka shiga ban daki ka yi alwala daram da kam da alwalarka a hannu to ka cire kusa biyu saura ɗaya har yanzu ba a kubuta ba don wani zai yi alwala ya komai a tirisita ɗinsa a ɗakinsa a falonsa zai zauna wallahi baccin zai ɗauke shi yi asara asubahi to kusa ta uku ba annabi ya ce ba za ka cire ta ba sai ka fito daga gidanka ka zo masallaci ka zauna an yi jam'i to wannan shine za ka cire wannan kusoshi guda uku da shi ɗaya makalama kullum kafe mutane yake sosai da guduma mai karfi. jama'a ko kun san cewa salafu salih magabata na kwarai idan mutum ya sallah zuwa ake yi ana masa jaje kamar yadda ake mutum ta'aziyya ta mutuwa yanzu nan uwan mu baban shi ya mutu ko dan sa ya mutu ko waye dan sa ya mutu ba muna zuwa gidan mu mai ta'aziyya ba a da tabarma to wallahi magabata cikin sahabbai da tabi'ai din nan idan mutum sallah ta kubuce masa bai zo ba zuwa suke aje a ce wani lafiya lallai masifa ta samu wani saboda su a wajen su ba su da abin da ya fi sallar ni kuma ni da kai idan ba mu da abin da za mu yi ne sai mutum ya gaba abin da zai yi sallah ba shi ne wani priority ɗin shi ba lokacin da yake da hidindimu yake da harkoki bai sallar ba wannan masu ƙoƙarin zuwa kenan ba ina magana ma wanda ma ba sa yi ba so wani lokacin Allah zai yi maka ni'ima amma baka san ya yi maka wannan ni'imar ba sai in ka kwatanta kanka da wani Allah ya gyara mana halin mu ya sa mu cika da imani bil munasaba yanzu zamu dora akan ibada annabi irin ibada ibada jama'a ribar rayuwa ita ce ibada idan Allah ya taimake ka kana da yawan ibada mala ana kyauta maka zato wannan duniya da bata da tabbas bata da garanti Allah ya taimake ka kana iya bautar da kanka aka ce a rinka yin addu'a Allahumma sta'milna fi ta'atik ya ubangiji kai amfani da mu wajen yi maka da'a ya Allah ka bautar da mu ya Allah kai ta amfani da mu ka samu ta yi maka da'a haka ake so kai addu'a ya Allah ka sa an zama bawanka mai yawan yi maka sallah mai yawan karatun qur'ani mai yawan biyayya gare ka babu ma ja'a fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babin da yazo yake magana akan ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda ake nufi da ibada shine wato ismun jami'un likulli ma ma yuhibbu Allah wa yarda min qawlin aw fi'l suna ne ga mamman suna ita ibada ga dukkan abin da Allah yake son sa kuma iya yarda da shi duk abin da Allah yake so duk abin da kuma Allah ya yarda da shi ismun jami'un likulli ma ma yuhibbu Allah wa yarda min qawlin aw fi'l na daga magana ko kuma na daga aiki abinda Allah yake so kuma yadda da shi shi ne ibada to anan ku lura da wani abu guda duk abinda Allah baya son sa in mutane suna so sun yi shi to ba ibada ba ne? ko da ku muna ganin suna kwana a masallaci suna yi sannan duk abinda Allah bai yadda da shi ba ko da mutum ya kwana yana yi ya ɗebi rayuwarsa gaba ɗaya yana yi to wannan abun ba ibada ba ne sunansa bid'a to wani zai iya ah, to yaya Allah zai yadda da shi kuma ya so shi na'am yanda Allah zai yadda da shi kuma ya so shi ne Allah shi ya ce a yi sannan kuma annabin su ya koya mutane ga yadda ake duk wata ibada to akwai magana Allah akai. duk wata ibada to akwai bayanin manzan Allah akai. babu wata ibada wanda annabi bai yi bayani a kanta ba so kenan duk wata ibada da mutum zai yi ko a ce ya yi to ya tabbata tana da base tana da tana da wato shimfiɗa tana da madokara. idan an tambayi mutum waye zai ce Allah ne ya ce ayi yaya aka yi ga yanda annabi yayi amma ka zo kana ibada kana bauta ko zikiri ko salati ko wani abu ka zo ana ta rikici da kai kana yi wani yana cewa bai da asali amma ka kasa ganewa kana ibadar wani yana cewa bid'a kake yi aikin banza kake yi kuma ka kasa zuwa ka je ka tambayi malamanka su baka aya su baka hadisi akan wannan ibada da kake yi ka ce a kai tun da haka ka tarar ana yi to kai haka za ka yi to akwai waɗanda za su wayi gari a kiyama za su zo da tarin aiki amma Allah ya ce za mu mai da aikinsu ya zama ƙura kamar ƙura ka san ƙura duk abin da ta zo kawai yaɗuwa take a banza ta bi wa qadimna ila ma amilu min amalin ja'alnahu haba'an mansura gashi sun yi aikin Allah ya ce za mu mai da shi haba'an mansura yadda ka san iska ƙura ta zo ta kwashe abu ta watsar da shi kuran karmami kawai bai da wani amfani so ka yi ka da hujja sallah ne akwai dalili zikiri ne salati ne lalle ka tabbata annabi ne ya ce a yi akwai shi a riwaya Allah ya hutar da mu akwai littattafai na ilimi akwai hadisai da ingantattu da marasa inganci da ma na ƙarya to yi ƙoƙari ibadar da kake yi ka ga a wani aji take a cikin ayoyi ne a cikin hadisai ne hadisan ingantattu ne to sai ka je kai ta yi amma ba aya ba hadisi ko na ƙarya babu a zo a tabbatar da kai kawai saboda wani malami ya ce a yi kai kuma ba ka saba wannan malamin ba to wallahi asara ba ƙaramar asara kai ba ibada kenan ta zama irin annabi yadda annabi ya ce ai shi sa malamai Allah musu albarka dan kada a bar mutane sakaka ibadar ma sai aka yi mutane taƙayidi aka ruwaito aka ce ga yadda annabi yake yi قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا حديث بخاري حديث مسلم حديث ترمذي daga al-mughira ibn shu'ba wannan sahabi ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi yana cikin sakatarorin annabi marubuta wahayi Allah ya ƙara musu yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah wata rana sallar dare hattan tafakhat qadamahu har sai da diddigensa suka kumbura suna fitar da ruwa don Allah mu ji wannan hadisin sallan na ce ba ma ta farilla ya yi sallah annabi a matsayinsa na annabi da Allah iya fi masa ya gafarta masa ya rangwanta masa dan aljanna ne garanci ya tashi ya yi ta yin sallah da daddare har sai da diddigensa i kumbura saboda daɗewa a tsaye bayan ya kumbura kuma yana furzar da ruwa sai aka ce da shi a ta kallafu haza yaya za ka ainihin wato kallafa wa kanka wannan ka tsaya kana sallah har diddigin ka sai ya kumbura kamar misali in ka dade a zaune za ka kafar ka kamar ta kumbura ta yi irin abin da ake cewa dayi din ya za ka yi wannan wa gargafar wala laka ma gaddama min dhanbika wa ta akhar bayan Allah ya yafe maka abin da ya gabata na ka duka da abin da ya jinkirta komai ba da wanda ya yi gabata da wanda zai zo duk an yafe maka kai zaman ka mana kai baccin ka kawai kai kan ba ka samu tiket ba manzala to yanzu bayan Allah ya yi min wannan abun afala akunu abdan shakura to ni kuma zan zaman to bawa mai yi wa Allah godiya ba Allahu akbar kaji ashe in Allah yawa mutum ni'ima ashe yana yi wa Allah godiya ne da yi wa Allah bauta yayin da Allah ya baka lafiya ni'ima ce to yi godiyar da zaka yi wa Allah ka yawaita sallah yayin da Allah ya baka dukiya ni'ima ce dukiya <coughs> godiyar da za ka yi wa ubangiji ka ta ciyar da wannan dukiya don taimakon addinin Allah yayin da Allah ya baka lokaci ni'ima ne lokaci godiyar da za ka yi wa ubangiji ka zama abdan shakuran ka yi amfani da lokacinka wajen tara wa kanka sakamakon lahira kun ga dai ya jama'a ko annabi ko yi sallah ko bai sallah ba ko yi kiyamul laili ko bai kiyamul laili ba ko yi sadaka ko bai sadaka ba ko yi kaza ko bai kaza ba shi fa daman an riga an gaya masa an yafi mai shi dan aljanna ne wannan magana Aisha ce ta gani da daddare ta ga ya tashi yi sallah yi sallah yi sallah yi sallah yi sallah kafar ta kumbura ta ce haba ya manzon Allah kai hakuri ka hutar da kanka kaji to wannan ita ce sunnar ba karam kalla ai kwarai kuwa wannan ita ce sunna ahlus sunna na kwarai masu raya dare kenan ba faka faka faka faka mu ne sunna ko ka tsaye da gemu ko ka yi wane ne ko ka yi menene baka ibada shirme kake wallaki ga ahlus sunna baya iya tsayawa ya jure wa sallah sallah ta farilla sallar farilla a matsayi yake ko jiyan nan wani sai da zai magana ko jiyan nan sallar isha'i wai ya gana zo sallar isha'i wai shi da tafiya ma zai wallahi ce ya san yau za a yi karatu mai tsawo subhanallah wallahi mala kuma cikin yan uwa ana tare kullum na ce to kayi wa kanka wannan sifar munafiki kenan ƙwarai kuwa haka yazo a riwaya yazo a hadisi munafiki baya son tsayawa a sallah bai son dadewa a sallah bai son ibada gaggau gaggau gaggau wala yadhkuruna Allah illa qalila far far far hab hab Allahu akbar sami Allahu akbar ya gaba ya gaba kuma abin mamaki tsakanin magariba da isha'in yini duk lokacin awa ɗaya da wani abu yana waje suna hira fa hirar banza shi ya zo ya zauna ma ya ɗan ɗauki ƙur'ani ya karanta ma barayi ba subhanallah in lalacewar mu ta kai da bara mu iya jurewa mu sallafar lamu mu ji daɗi mu bauta wa Allah mu ji cewa mun yi wa Allah bauta minti sha biyar mu ba wa Allah mu sallafar lamu ai mun yi asara wallahi mun yi asara mun yi asara so kar mutum ya yaudari kansa wallahi in ka ji cewa baka so baka so ka yi ibada ka ba wa Allah lokacin ka tumci imaninka wallahi sahabbai cewa aka yi riwaya in sun shiga sallah ba sa so su gama domin bambancin mu da mu su mu ko so muke mu yi yanzu yanzu mu gama mu tashi mu tafi na'am babin tsawaitawa da tsanantawa yana nan annabi ya hana kar a tsananta kar a kuntata kar a yi abin nan amma mu abinda ma aka ce ma na tsanantawa ma ko kwatar sama ba mai kwata saboda inda za a kawo maka riwaya a gaya maka abinda annabi yake karanta a magariba sallar magariba kaga ita ce ne ba a tsawaita a magariba an karanta ma abinda annabi yake karantawa abin zai ba za ka cewa mu ana ma karɓar sallolin namu wallahi na je masar akwai wani masallacin da ne na je na gaisa da limamu wani dan waye je kai ne limami ne a cikin unguwa ne daman su wannan <laughs> wannan ma sai mai rauni imani ne ma bai je ba akar makalla wallahi a raka a daya suratul baqara yake karancewa tas kwarai ku sai ya sauke ta gaba daya kuma ina gaya ma alhaji ibrahim du masallacin nan ba wanda bai girme shi ba tsoho ne takob gaba ɗaya farfara ne a cikin shi suratul baqara gaba daya sai ya sauke ta min awwaliha ila akhiriha suna tsaye <laughs> ina jin ko masjidu taqwa da mu ake cewa nan gurin ko masjidu <laughs> wallahi ni kawai ni da naje na gama kawai zuwa ne da daman na ganshi mu gaisa da shi in jaddada imani na nema nace yanzu wannan tsohon dubayin da yake Allah idan zai tashi sai ya dafa wani abu ya rinkura fari solge musu gaba daya daman fa sallar isha an fara ta ba a kammala sai irin goma ko sha daya <laughs> bayi ko daman sai rana ta kusa fitowa <laughs> wato ashe akwai dai akwai dai masu masu yin dai za dai su kamanta in an ce annabi ya karanta sura kaza waje kaza to sai ga suna sauransu almuhim ba cewa aka kai haka ba bai zai yi ba a karanta surar bakara a yanzu ba zai yi ba za ta karatu ba tana bukatar wajen awa biyu fa misali karatu dai mai kyau ko sama da haka to amma ka gane cewa akwai mutanen da su shauki suke su yi wa Allah bauta suna shauƙi na sha gaya mana a gidan mai wallahi sai mu tsaya mai awa uku awa hudu muna jiran mai man dubu uku eh a banki sai mutum ya yi awa ɗaya da rabi yana bin layi kudinsa ne fa ba ba shi je karba ba kudinsa ne sai ka yi awa uku ko awa kaza kana bin layi ko za a je a sa wani tamfirin ko za a yi bvn ko za a yi ce federal ta ce central bank ta ce akwai wanda suke zuwa tun asuba tun asuba za su zauna suna jira har sai an rufe bankin nan kuma ba su samu kuma sai hakuri kuma gobe su dawo ba wanda suke zagi sun yadda <laughs> to Allah ya kara mana imani annabi yana tsayawa ya sallah hatta ta tafattara a wata riwayar in tafakhat qadamahu diddigin su kumbura daman sallar dare akaram kallah in ya tashi manzo Allah bakara daman ya eh, wannan bakara ina share ta ake gaba daya ya karance ta ya shiga suratul nisa'i ya gama da ita ya yi suratul ah, ali imran du gaba daya ka je ka bude ƙura'anin ka da Allah ka ga shafi nawa ne takaddu nawa ne kuma ka gwada wata rana kafin ka gama karanta bakara ali nisa'i zai dauke ka awa nawa a raka'a daya annabi yake raka'a daya kuma yana yin raka'a goma sha daya malam lokacin ma albarkar sama na daɗin ya fi na yanzu dan mu yanzu ka fara wannan kafin ka je ma za ka je ma ana jin sai dai ka je ai assalamu alaikum wannan karfe ukun da ake tashi ba za ta isa ba duk da cewa lokacin dare yana da albarka sai ga an dan sassamu to annabi da yana yana da kyau mu sani kuma wata rana mutum ya jaraba dan ba wai ana karanta ne dan tarihi kurin shikenan mu ji mu ce masha Allah Allahu akbar mu tafi mu bace ba a mu jarraba wanda bai haddace wai ya samu wutarsa ya samu ƙur'anin sa karami irike ya haska fitila yana dubawa yana tsaye yana karantawa Ka yi wa kanka training ɗin tsayawa ma'asalar. akwai wanda za ga ya dake ya tsaya sosai wani koko da yar gajere sura ne sai ya canja tsayuwa ya gyara nan yana yi wani hatsaki ma zai yi ma ya gaji da tsayawa <laughs> Allah ya gyara mana wannan hadisin sahihi ne bukhari da muslim duk sun ruwaito shi Allah ya ƙara masu afuwa da jin ƙai gaba ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana ta yi wa ubangijinsa bauta ya bautar da kansa hatta a tahu leƙen har mutuwa ta zo masa a wata riwayar umar ya tambaye shi ya ce ya manzan Allah ya ya za ka ɗora wa kanka wannan mashakka a cikin wannan ibada Allah ya yafe maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina so in zama bawa mai yi wa godiya ubangiji na duk wannan ni'imar da ubangiji ya mun ba da abin da zan masa irin in bauta mai hadisin yana nuna mana muhimmancin yin ijtihadi da himma akan ibada da kuma rashin dogaro da matsayi kar mutum ya dauka ni ina da matsayi bari in saki jiki akwai wanda ya kai annabi matsayi akwai wanda ya kai shi daukaka da daraja babu to amma da matsayinsa da darajarsa da ɗaukakarsa ka duba yadda yake tsaya ya yi wa Allah bauta to kakka yadda don Allah ya baka wata dama kai sakaci wajen bin Allah kuma yawaita ibada alama ne na cewa lalle bawa yana yi wa Allah godiya sallah ne karatun ƙur'ani ne salatin annabi ne kai ta yi wannan yana nuna kana yi wa Allah godiya قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدمه قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر qala afala akunu abdan shakura hadisin tirmizi irin wancan hadisin ne amma wannan riwayar hasan ce um, abi huraira ne ya ruwaito wannan wancan riwayar abi qatada ku rinka lura da hikimar da yasa ake maimaita hadisan wancan sahabin abi qatada ne akwai riwayar umar dan khattab wannan kuma riwayar ta abu huraira akwai kuma riwayar nana aisha ita ma manzo Allah yayi sallah hatta tarima tarima din nan shi yake daidai da intafakhat da tarima da intafaka intafaka alwaramu alwaram kumburi tarima kumbura to kafa ce ta kumbura sai aka ce da shi ya za ka aikata wannan hakika kuma gashi ya zo maka Allah ya riga gafarta maka zunubinka gaba ɗaya <laughs> da wanda ya gabata da wanda zai zo ya ce a to ba zan zama bawa mai yi wa Allah godiya ba shi ma hadisin nan yana karfafa wanda ya gabace shi ne na ainihin wato nuna ibada da annabi sallallahu alaihi wasallama yake jama'a kada ku manta da wani abu shi fa ma'asumi ne annabi ma'asumi ne babu ma zanubin. da wai ake ta cewa zanubi zanubi ba yi da shi annabi bai da laifi ko daya Allahu akbar ko daya zanubi ko daya littafinsa na zanubi babu ko daya tunda Allah ya masa alƙawari ya yafe mai wanda bai da zunubin nan ko ɗaya fa shi yake wannan bautar ni ko ni da kai wayo aka ce da ana haskawa mutane zunuban su gani to wani da bai zai iya bacci ba subhanallahi alazim akwai zunubin da zaka ta diban sama baka san ma kana diban shi ba kwashe kwashe kenan wal iyazu billah Allah mana afuwa Allah ya mana afuwa Ali bin Abi Talib ya ruwaito yana cewa inna qauman abadullaha raghbatan fatilka ibadatu tujjar <laughs> ya sifanta mutane ne akan yi wa Allah bautar ma akwai yan cuwa suna yi wa Allah bauta ne saboda wata bukatar su idan yana nema a wajen Allah ka gani zai dage da azumin nafila wani abu yake nema yana neman aiki ne yanzu zai zama salihi kuna fahimta na kuwa yana neman aiki yana neman makaranta yana neman admission ko yana neman baban sai masa wani abu ya je gurin malami malami ya ce ka bi Allah ka je kai ta sallah to wannan sallar ba wai kai Allah ya fi mana mana Allah gafarta mana astaghfirullah wa atubu wato wannan sallar da yake ba wai tsabar sha'awar yayi wa Allah bauta yake ba wata bukata ce yake so so da ya samu wannan biyan bukatar shikenan kamar dan kasuwa ne yana zuwa ya zuba sa ne yana zubawa yana zubawa yana zuba don me don ya samu wani amfani amfanin na duniya to ibadatul tujari kenan yace akwai mutanen da inna qauman abadullaha rahbatan fatilka ibadatu al'abid akwai masu yi wa Allah bauta suna jin tsoro tsoron ukubarsa tsoron kamunsa ta wannan bautar bayi kenan a bauta masa ana jin tsoron kada ya cafke mutum ya yi kware kuwa don lalle kuwa ina rabbaka labil mirsad ubangiji yana nan a madakata ka wannan aya tana da ban tsoro inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a mafaka yana nan a madakata ya makale yana nan yana jiran ka zo kuma kowa sai ya je ba wanda ba zai je wajen Allah ba annabi ce ma minkum illa sayukallimuhu Allah ma minkum min ahadin illa sayukallimu Allah yawmal qiyamati laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani mutum guda ɗaya a cikin ku wallahi ranar tashin kiyama da sanu sai Allah ya magana da shi ga daga ko ɗan tafinta babu wani ma shamaki ma tsakanin ka da shi babu ko ku yawaita ibada ko ku takaita so wani tunanin me zai gamu da shi a kiyama kada Allah ya masa kaza kada Allah ya masa kaza wannan shi yasa yake wa Allah bauta yace akwai kuma waɗanda suke wa Allah wato bautar saboda gode wa ubangiji kamar wannan riwayar kenan fatilka ibadatul ahrar yantattun bayi ya musu ya musu ya musu ya musu sai su yi wa Allah godiya su yi taimai bauta to ba a so mutum ya zamanto yana yi wa Allah bauta ne saboda wani abu da yake nema da ya samu wannan abun kenan kawai misali mutum yana neman wani mai gidansa ya biya masa kujerar makka ya je ta sallah da daddare yana ce Allah ka sa alaji ya biya mu ya Allah ka sa alaji ya biya mu ya Allah ya ta yi da ya tashi ya mu nan zai tuno saboda wannan addu'ar ne ana biya masa kujerar ba bukata ta biya ba shikenan sallawa qama li amrin kana yatlubuhu falamma qada dhalika al-amr qala la salla wa la sama yayi salla ne wa kama yayi qiyamul layli li amrin kana yatlubuhu saboda wani abu da yake nema falamma qada dhalika al-amr yayin da wannan bukata ta biya qala la salla wa la sama yace ba magana azumi ba magana sallah kuma salla wa sama kenan yayi sallah yayi azumi so jama'a mu yi bautan nan don Allah kada ka je kai ta sallah kawai don kana neman ofa a wata ma'aikata a ka yi ka hada da wannan kana yi kuma din ka hada da addu'a ana so a yi ibada tabbas a yi nafila a gaya wa Allah wannan akwai wannan babin amma kai ya zamanto wannan dalilin shi yasa kawai kake bautar idan ka samu kuma ka daina yi shi Allah kawai wato ana masa harka ce ta wato fire brigade approach an samu gobara lokacin za a nemi yan fire brigade shine amfanin su ba a sayo ubangiji wannan Allah ka azurta mu da bauta maka koyaushe قال حدثنا عيسى بن عثمان ابن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى ابن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى tantafikha duk fasarar wannan ne ta tawarram ko tawarram ko intafakhat ko tantafikha qadamahu kafafun su kumbura fa yuqalu lahu ya rasulullah taf'alu hadha wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu abdan shakura wannan hadisin riwayar Abu Huraira ne almajirin Abu Huraira anan Abu Salih a can kuma riwayar da ta gabata wannan ita kuma almajirin abu huraira abi salama in kun lura da isnadin abi salama almajirin abu huraira abi salama ya ce abu huraira ya faɗa wannan kuma abu salin ya ce abu huraira ya faɗa so bayan da za a yaka muka hadisi mai ma'ana guda ɗaya face dole a wani bambanci ko yaya ko na lafazi ko a isnadi yawwa wannan kenan قال حدثنا محمد شما حديثي صحيح كو ترمذي haddasa قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعوبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل tunan kuma gana na Aisha ta zo ita ma ta ba da labarin sallar annabi da daddare ya jama'a muna magana ne akan qiyamul layl qiyamul layl tsayuwar dare yaya ibada annabi take a da daddare Allah ka azurta mu fa qalat tace kana yanamu فإذا كان من السهر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة حديث بخاري حديث مسلم حديث النسائي حديث إمام الترمذي دك سرويته to shi kuma wannan ga yadda na Aisha ta ruwaito yadda annabi yake yin ibadarsa wani samfuri ne na daban kana ya namu awwalan laili annabi in zo yana yin bacci da wuri gaskiya ne ɗabi'ar manzon Allah yana yana bacci tun farkon dare kuma bil munasaba abinda malamai suka ce duk wanda yake so ya rinka tashi ya tashi da daddare ya kiyamul laili to ya rinka bacci da wuri bacci da wuri yana taimakawa a tashi da wuri galibin mutane in kuma ma mutum ɗabi'arsa ko bai kwanta da wuri ba yana iya tashi to kuma akwai gajiyar da jiki da shiga hakkin jiki an yadda kana iya tashi duk lokacin daga dama to amma kuma jikinka yana da hakki ka kwanta da wuri kwaramniyar da kai zirga-zirga faɗi tashi shiga can tuka mota sauke nan ɗauko wannan je ka wannan ayi mitin ayi waye wani abun yana gajiyar da kai to akwai buƙatar ka kwanta shine ai Allah ya ce waja'alnan lay waja'alnan layla libasa annan nahara ma'asha wa banaina fawqakum sab'an shidada dare sutura ne da rana kuma ma'asha aje a ta nema da dare kuma a kwanta a huta shi sa wani yana da ka'ida Allah ya taimake shi ya yi duk karfe tara na yi barci." to kaga wannan ya yi Allah ya taimake shi bai da matsalar kiyamun ne." a duk inda goma ta kai ina kan filona yana da ka'ida ba irin ni da kai bane sai yadda ta zo mana wani lokacin karfe biyu a kwanta wani lokacin sha biyu a kwanta yana da matsala mutum ya daidaita lokacin baccinsa in dai ba wani uzuri da ya gindaya ba ya zama kana da ka'ida haka ake so ka'ida ka'ida karfe kaza ka kwanta ko iyalinka sun san karfe kaza ka yi bacci lokaci kaza ka farka amma kwaramniya da abin nan a kallace kallace mutum yana kallon wannan ya shiga tashar duniya ya duba can ya shiga america can ya je cnn ya shiga jazira ya yi dariya ya shiga can ya duk ya cinye lokacin bai farga ba sai ga karfe biyu ya kwanta ya za a iya tashi subai to ka zama kana da ka'ida zai taimaka maka kwarai to annabi yana ya namu awwalal layl tun farkon dare sai ya kwanta bacci idan ya kwanta yayi bacci yi bacci sun ma ya kumu sannan sai ya tashi ya kumu ya tashi ya ci gaba da yin sallah fa idza kana min as-sahari idan har dab da lokacin asubahi yanzu shine as-sahar wannan lokacin da ake sahur ko ba ka bane shine as-sahar daman shi sahur ai an aris kalmar sunan sahur ne daga sunan lokacin shine can Allah ya ce cikin zariyat wa bil ashari hum yastaghfirun bayin Allah na kwarai muminai wa bil ashari dab da asubahi zaka tarar da su idan su biyu suna ta istighfari dab da bayi a farke suke astagfirullah wata fa'ida wannan lokacin lokaci ne na istighfari yana da amfani hum yastaghfirun Allah mahalicci mu fashi yake faɗin wannan na ƙwarai bayinsa wa bil ashari hum yastaghfirun kuma wannan lokacin na sa'ar din malam shine lokacin da ya kowanne dadin bacci ai duk bacci ba da dadi ai dadin sa dab da asuban nan kaga lokacin kiran farkon nan da ladane take yi ba ai sai kayi da gaske ai sai dai bayan Allah da ma suna riga nan ma kafin ladan ya tashi ma shi tuntuni ya dade yana fafatawa wannan kuma zabi ne Allah yake zaben wasu daga cikin bayinsa sai dai mu yi addu'a da ni da kai Allah samu cikin wannan layi to annabi idan ya zo dab da asubahi as-sahar autara sai wuturi wuturi shine marfin sallar dare ma'ana alama ne cewa to mun gama ibadar dare kuma za a fuskanci ta rana magariba ita ce marfin sallar rana shi yasa aka yi tamara duk sallolin za ga suna da suna da ko dai hudu ko biyu ko amma ita magariba sai ga guda uku ne to ita sallar sunnar ta shine ana rufe ta da raka'a ɗaya ne yanzu sallolin mu na rana gaba ɗaya asubahi biyu azhar hudu la'asar hudu magariba fa uku mana kirib sallar rana an gama to kuma isha'i an shiga na dare kuma to bayan isha'in nan za a shafa ido turi ko za a yi salloli bayan an yi isha'i a zo a ta yi a ta yi to abinda za a rufe shine sai a yi wuturi kwaya daya wannan shine hikimar to yana yin wannan ka ji wani abu mamaki a lele wannan lokaci na sahar din kuma wani zubin sai ya tashi ya tafi shimfidarsa yayi ibada yayi ibada yayi ibada ya gama sallarsa ta dare to sai ya tafi shimfidarsa ta ila firashihi fa idza kana lahu haja alamma bi ahli a wannan lokacin ne yana da bukata sai alakar aure da iyalinsa shine alamma bi ahli alamma ai jama'a halam idan yana da bukata kaji an ce in yana da bukata in bai da bukata shikenan to fa idza sami al sami al adana idan annabi ya ji kiran sallah wasaba yanzu sai ga zabura yana jin kiran sallah annabi zabura yake Allahu akbar wasaba hada sai yunkura asra'a yi sauri duk abin da yake yi sai aji an zo an kawo a riwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da a gidansa wato yana tare da iyalinsa a gidan shi yana ciya su tankaɗe yanka abun nan hura wuta gyara gari waye-waye da sauransu aka ce matan suka ce yana jin an ce allahu akbar allahu akbar sai a ga ya ajiye komai take gaba ɗaya kominci ce bai sai bari maza maza sai ya shiga turakarsa sai je alwala sai shirya sai masallaci ko me yake yi in dai sallah ne to bari yake shi kuma haka yake ya yi wannan ne don ni da kai mu koya Allah ya ba mu ikon bi sai yunkura sai ya tashi fa na kana junuban afada alaihi min alma idan yana da janaba yi alaƙar aure da iyali kenan to sai ya je zuba ruwa wa illa in ko ba haka ba tawadda'a sai je alwala tunda ya dan kwanta yi bacci wa kharaja ila salati sannan ya je ya wuce sallah duk da cewa baccin annabi ba kare alwala bane amma wannan babu talim ana karantar da mu ne sai je sallah to kun je da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi an tambaye na Aisha ne sai ta ba da labari a irin abin da ta gani sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallar dare ta annabi sallallahu alaihi sallama mafi yawanta an ce raka'a sha uku ne oba gaba daya aisha ta ba da labari ta ce amma fa kai karfa ka tambayi tsawonsu da kyansu ba Falatas 'An an husnihinna wa tulihinna raka'a sha ɗaya ne amma magana kyau da tsawo kan ma ka yi tambaya iyaka yin sallar ake da gaske idan ya tsaya ya yi awa ɗaya ko awa biyu a tsaye yana karatu to idan ya yi ruku fa sai ya yi kwatankwacin wannan tsayuwar an ku fahimce ni idan ya yi awa ɗaya a tsaye yana karatu wannan tsawon suratul bakara da suratul al-imran da waye da yake karantawa to in ya sunkuya Allahu akbar na ruku'i to iya wannan kwatankwacin wannan tsayuwa da yi to sai ya maimaita ta a ruku'i idan ya zo sujada yakan kwatanta daɗe wanda ya yi a ya yi a sujada daɗewa yake a sujada ita gaya wa Allah saboda abin da ya sa shi manzan Allah ya ce mafi kusancin bawa mafi kusancin yadda bawa yake samu da ubangijinsa akrabu ma ya al al'abdu min rabi wa huwa sajid idan kana so ka ce yaushe ne ne bawa yake dab da ubangiji lokacin da ya kafa goshinsa a ƙasa to shi ne maza Allah yake cewa ku nace da addu'a cikin sujada ku yi ta addu'a karka yadda ka kafa goshinka kana sujada ba tare da ka gaya wa Allah bukatunka ba lokaci ne mai tsada kuma Allah yana gaggawan karɓan addu'ar da aka yi ta a cikin sujada wani ya tambaye shi ya ce ya rasulallahi as'aluka murafaqataka fil janna ya manzan Allah ina so in zama ina kusa da kai a gidan aljanna ina tarayya da kai a gidan aljanna sai ce to fa inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimake ni da in sama maka wannan bukata din wa kan kanka ka yawaita yin sujjada ka yawaita yin sallah ka yawaita yin sujjada sujjada sujjada sujjada ko a kiyama idan aka zo tashin alkiyama a shafa'atul uzma da ake bayani wannan babban ceto yadda kowa ya shiga uku ya rasa inda zai yi Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai kubutar da mutane daga cikin wannan yanayi idan ya zo me zai sujjada kafewa zai goshinsa gaba ɗaya ya kafa a ƙasa ya yi wa Allah kirarin da bai taɓa yi masa ba a duniya ya yi masa yaban da bai taɓa yi mashi ba malam sujada zaki ne da ita sujada daɗi ne da ita ga wanda amma Allah idatar da shi ya san muhimmancin ta wani gani zai wallahi a takura yake shi yasa abun tausayi a karam kallahu ga irin wata sallah da wasu mutane suke malam Allahu akabar Allahu akabar Allahu akabar Allahu akabar tamba akaram kuma akabar akabar yana ɗori goshin na yadda ka san akan gaushin wuta ya ɗora ya ɗaga kuma abin tausayi suna nan a wasu masallatan limamai ne ma ana nan kuma ana bin su kasan shi ba haushe abin da ya damu idai samu jagora ba dai wani masallaci ne ana limanci ba ko ma yaya ake yin sallar kurin ai dai yayi ya sauke ba dai Allah ya ce a je jam'i ba annabi ya ce an je jam'in an yi ayya ayya kamar yadda ka san baraka hawo matacciyar mota wa in za ka tafiya don ka ta je ta hadari da kai da kifar da kai wallahi akwai limaman da suna kibar da mamansu a nitsai ka kafa goshinka kai sujada ka yi wa Allah kirari ka gaya masa abin da ake gaya masa sai ka ɗaga a nitsai ba matsala wannan 'yan mintunan ba za su rage ka da komai a rayuwarka ba nana aisha ta bamu wannan labari irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin ibada malamai suna faɗa cewa <coughs> wanda yake so ya rika tashi da daddare ya kula da wannan abuwa kamar yadda na faɗa ya kwanta da wuri na biyu idan zai kwanta ya rinka yin alwala na uku ya rinka kwanciya irin ta sunna ya kwanta ta sa na dama na hudu ya rinka yin addu'a ya rinka yin addu'a duk wanda yake so ya rinka tashi da dare kula da wani abubuwa kwanciya da wuri alwala ba dole ne alwalar ba da amma an so mutum ya kwanta da alwala tana da daɗi baccin ma nan musamman za ka yi addu'a kwanciya ta ɓangaren dama da muka karanta yanzu na hudu suka ce a daina cin abinci ana kwanciya duk wanda yake so ya tashi da daddare ya daina yana gama cin abinci ya ce a bashi filo wannan ko ba aya ko ba hadisi ma hadari ne a rayuwar ma yadda ka san bom kake tayarwa a cikin cikinka wallahi cin abinci kana ci ka kwanta shi ke kawo waɗannan matsalolin ga nan hawan jini likitoci suna faɗa wannan karatun ku je ku tambaye shi a wajen likitoci za su gaya mu wanda yake gudun kada Allah ya jarabe shi da wannan ciwo na hawan jini to ya daina cin abinci yana kwanciya ciwon suga yana taimakawa kwarai ka kana cika kwanta badana da matana kiba ka ga mutum nak kamar zai fashe zama da kyar tashi da kyar. cin abinci a kwanta sannan kuma yawan cututtuka a jikin mutum duk mai wannan wato baya zama lafiya koyaushe yana cikin cuta ciwon kai zazzabi ciwon ciki gudawa ciki ya kumbura ah. shi yasa ina so na sha faɗa a karatu ku lura da tarbiyyar iyayenmu da kakannin tun da ana gama magariba ake cin abincin dare ga wanda za su ci so za su ci abincin daren nan su yi maciya su yi ciyayya su zauna su hira su tafi masallaci bayan sun dawo masallaci kuma su dan zauna su jira ana fifita a kofar gida ana jira an samu awa ɗaya awa biyu sai su je su kwanta baka da matsala amma duk mutumin da yake bari sai ya gama kwaramniyarsa ya je ya yi harkarsa karfe goma na dare a zo a kawo mai abinci ya zo ya sa shi a gaba ya na shi sannan ana gamawa ya wanke bakinsa ya shiga toilet ya zo ya kwanta ai iya matsala kenan kowa ya san yadda ya kamata yi kuma wallahi malam lafiya nan tana da muhimmanci duk wanda ya bari i kassara lafiyarsa tun yanzu zai samu matsala watakila Allah ya baka nisan kwana amma za ka ƙare shi kwanakin naka cikin ciwo da cuta kullum ƙwayoyi kullum asibiti da yawa mutane suna gamuwa da cututtukan da su da kansu suke nemo wa kansu suke gayyato wa kansu cutar ba su fahimta ba wannan karatun ba wai ababen addini kaɗai ba fa ku je ku tambayi likitoci an jima za su ba ku labari sam likita ba zai baka dama ka ci abinci ka kwanta ba bai da amfani la da rana wala da daddare ana so a ɗanyi wani motsi ko yaya, don Allah in ba inda za ka je ka tsaya a tsakar gidanka kai ta tsalle tip tip tip tip in ka ga ka kwashi minti talatin arba'in ko awa ɗaya to ya ka je ka ɗan watsa ruwa ka dai san wani abu ka ɗauko wannan ka ajiye ka ɗan san wannan ka ajiye ko ka fita ƙofar gidanka ɗan zagaya layin unguwar ka je ka dawo ka kwanta wallahi shi fi maka lafiya amma yana da daɗi malam kana cin abinci kwanta akwai daɗi sai ka ka kasala sai kwanta yadda ka kwanta nan haka abin zai zo ilafke maka ka samu matsala so mu kula da shi malamai sun ce a daina cin abinci ana cika ciki ana kwanciya yana da illa ba zai ma barka ma ka tashi ba da wahala ko kuma ka tashi da da ainihin wato ciwo to in ta kama larura haka din ta kama mutum bai ci abinci ba to sai samu abu mara nauyi ko yar kankana kaɗan sha zai maka maganin yunwa ko ɗan lemo ko ƙwaya ɗaya ƙwaya biyu zai maka ko dan aiwa ko nono haka ba mai yawa ba dan kadan haka ko shayi kaga khafif ne shayi da biredi la durruka ba zai cutar da kai ba akwai irin makaroni wata makaroni ta musamman da suke na gaba ana sayarwa a wannan ba ta da nauyi kwata-kwata in ka ci ba za ka ji ta dame ka nak ba amma tuwo <laughs> yana da daɗi da daddare amma yana buƙatar lokaci <laughs> daman shi gwamna ne sai da lokaci in an ci a ba shi lokaci kwarai da gaske Allah ya gyara mana rayuwar tamu dole tafi da lafiya Don inda lafiya ne duk wannan jawaban da muke sai in muna da lafiya za mu yi idan ba mu da lafiya ai akwai matsala Allah gyara da mu sai hadisi na ƙarshe suna kuce batu bin said, an malik bin anasin. وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته Abdullahi dan Abbas shi kuma yau gashi yake bamu labari kun ji duk sabon suna ta shan bambam ko yanzu kuma ga Abdullahi dan Abbas shi kuma zai bamu labarin sallar Annabi ya kwana a wajen wato khalarsa innarsa kenan ita ce Maimuna Maimuna yar uwarsa ce fattaja'tu yace fi ardil wisada da nazo kwanciya yaro ne karami a lokacin yace da nazo sai na samu filanta sai na kwanta akan filo kamar yanzu yaro ya hau kan filo kaga yaro karami ai zai iya hawa kan filo ya bacci ma akai ko kai ne babba sai ka sa kai shi kuma gaba ɗayansa zai hauci yace to sai na kwanta wattaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi turiha annabi shi kuma ni na kwanta akan fadin filan annabi kuma ya kwanta akan tsawon filan ma'ana ya dora kai matashi فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل النبي يتبتشي حسيد دري يربا جدابيو أو قبله بقليل كلا سيد دري يربا جدابيو ينسيك لورا كغني يوشنين يربن دري كي ينزع أواننك to wani lokacin annabi daga rabin dare ya daina bacci ba a zo a ci rikici da kai daga kadika mata sallah ba kullum kai dan buga bodi kullum kai kai a baya kake sallah kullum a ba ustaz kullum kullum kai an idar da sallah kai ne mai cika raka ba ka da rabon sahun gaba a subayi kai kullum ba a ranar da za ganka gaba saboda ka zama addicted kan wannan abun ka riga ka saba gangan jikinka ya saba kai daman shugaban masu makara ne kakka yadda da wannan tun rabin dare au qabla hubi kalil kai ko kafin ma rabin daren da kadan au ba da hubi kalil wani lokacin kuma bayan dare ya raba biyu sai ya dan kara kadan فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسه النوم عن وجهه sai ga manzon Allah ya farka sai na ga yana share bacci daga fuskarsa haka annabi yake jama'a in ya tashi daga bacci sai haka sai ya share fuskar ya murje idan sa haka murjewa saboda wannan yana taimaka wajen korar bacci kaga ashe shi kansa manzon Allah dagewa yake yi shi sa ni da kai mu ma aka ce mu dage mu daure mu kenan yanzu nan ban shigo ko babin mata ba tukunna wannan sai wani sati matan aure da sallah asubahi ko matan aure da kiyamul laili Allah ya ji kansu da mu da su gaba daya abin ba a cewa komai wani yayi duk abin da zai yayi fadan yayi surutun yayi menene ya zo yana watsa ruwa tace ba ruwa ba bokiti guda man ka dama ka zuba ina nan ba za ta tashi ba sai dan ya gama lafka mata bargo kenan ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران النبي شاري بچي أيضا سا سينغينا كرنت آيوي قدا قوما نكرشن سورة آل عمران wata وتفائدة kenan daga cikin addu'o'in da ake an tashi a bacci ana karanta inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila har zuwa ƙarshen ayoyin nan in ka irga su ayoyi ne guda goma wadannan annabi kullun in ya tashi bacci baya alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur annabi sai ya karanta su kak babban aiki ke sai naga ya karanta kar ku manta kuma yanzu zai kwanta bacci yana yi qul huwallahu kafa uku falaki kafa uku amanar rasulu ayatul kursiyu duk wannan yana karantawa to kuma in ya tashi kuma ya karanta wannan ya daga kansa sama ya karanta wannan ayoyi sun makama ila shannin mu'allakin fatawadda minha sai ya miƙe sai ya je wata salka shan salka ina irin buta ta fata buta ta fata da ake zama mata ruwa a da sai a sa ruwan ya kwana in kwana yana da ɗumi haka suke yi sai su zuba ruwansu a buta su ajiye don in sun tashi da asuba sai su alwala shi da ɗan ɗumi-ɗumi saboda ba hita a lokacin ga ta a rataye fata wadda amin haye alwala da wannan ruwan abdullahi dan abbas suke faɗin wannan fa asana alwudu'a annabi ya kyautata alwala thumma qama yusalli sai na naga ya tashi yana sallah qala abdullahi bin abbas abdullahi dan abbas ya ce ni ma fa qumtu ila janbihi sai na koma gefansa amma gefen hagun ɗinsa. fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu hul yumna ala ra'si kaga yaro kenan ai ana tsayawa a daman liman ne ko in za a yi sallah ko bi ba daman shi kake tsayawa ba to yaro ne shi bai sani mutum da yarinta sai ya tsaya a hagun annabi yana yin sallah shi ma sai ya koya irin kamar yaro yaro ya ga kana yin abu ya zo ya koya kuma yara daman suna da imitation sosai suna koya yasa aka cin kana aiki alheri kai a gaban yayanka dan su gani an nuna wani yaro dan karami wallahi yaro karami yanzu ya fara yin tafiya ko magana baya yi ya tarar da baban sai yana bacci yaron nan sai ya tashi ya dauko sallaya ana ana ta nuna shi a facebook ana nuna a whatsapp yaron sai ya tashi ya je ɗauko sallah idan maman suke ɗaukowa sai ya shimfiɗa da ya zo sai ya ta tashin babansa ya ja shi uban kuma sai ya tashi sai yaron sai ya zo ya tsaya akan sallah sai ya haka sai ya nuna baban ya haka baya fa magana uban bai gane ba da bacci bacci sai yaron sai ya ruku'i ruku'in da ya sai kafa goshinsa a ƙasa ma'ana ka yi sallah wallahi yaro ƙarami abun mamaki wannan yaro mahu Allah ya masa baiwa so shi yasa nan Abdullahi dan Abbas shi ma da yana yarinta da ya ga annabi ya tashi sallan nan sai ya miƙe ya je ya bi shi inda ma zai tsaya ma a gefen liman din bai sani ba saboda tsabar yarinta sai ya tsaya a hagun ɗinsa to sai annabi sai ya yi aiki a sallah dan a nuna mana dan karamin aiki a sallah baya cutarwa sai ya sa hannunsa ya kamo kan Abdullahi dan Abbas ya dawo da shi damansa shine ce wa kumtu ila janbi fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna ala ra'si thumma akhadha bi udhnayya ko bi uzuni al-yumna ya kama kunne na na dama fa <clears throat> fa fatalaha fa salla rak'ataini ya jawo kunne na na dama ya rike shi ne fa fatalaha din ya rike kunnen ya jawo ya jawo sai na ga ya a biyu bari ku ji lissafin yaro ya ce fa salla ne ya a biyu sun marakatai ya ya a biyu sun marakatai ya ya ƙara a biyu sun marakatai ya ya ƙara a biyu sun marakatai ya ya ƙara a biyu sun marakatai ya ya ƙara a biyu yana da hadda ku irga ku ga raka'atayn raka'atayn guda daya guda nawa daya biyu uku hudu biyar shida Raka nawa sha biyu ƙala ma'anu sitta marrat ka gani ma'an mai riwaya ce sau shida sun ma'autara sai na ga ya yayi wuturi yi ƙwaya ɗaya. kaga wannan shi ke nuna cewa ashe wani lokacin annabi yana kiyamun laili raka nawa Raka sha uku tunda ya yi sha biyu ya yi ɗaya to kuma an nuna mana ya ake kiyamun lailin biyu ai sallama biyu ai sallama biyu ai sallama biyu ai sallama shine salatu laili mazna mazna fa idza khashiya ahadukum al falyutir bi wahida ka duba yadda yaron nan ya rike bai ma kuskure ya faɗa sau uku ba sai da ya faɗa iya adadin thumma taja hatta ja'ahu al sai annabi yake shingida bayan ya gama wannan yake gida. to jama'a idan annabi yayi laili ya yayi sallah yayi sallah ya gaji to yana dan samun shimfidar sa haka ta sallar sai dan kishin gida haka ya dan dogara da da bangaren sa gefe guda kawai sai ga mai kiran sallah ya zo mai sanarwa fa qama fa salla raka'ataini khafifataini Abdullahi dan Basir ce sai naga ya tashi ya yi sallah raka'a biyu masu sauki wadannan raka'a biyu masu saukin nan sune raka'atanil fajr daman su Fatiha kadai yake so a karanta in an tsawaita a yi fatiya da kulliya ko Fatiya da kulhuwa ko kuma da wasu eh, ayoyi da aka ambata <clears throat> amma inda za ka yi fatiya kadai an ce babu sallar da annabi yake ta da gaggawa da wuri irin da katan alfajir kai na na aisha take cewa wani lokaci ma sai ka ce wai shin annabi ya ma karanta fatiya kuwa ka duba rahamar ubangiji saboda an bautu da daddare an dade ana yi wannan sai aka yi su kafifatai sun makaraja fa sallar subha sannan ya fita sallar asubahi to kaji sallar daren annabi biyu biyu biyu biyu biyu wuturi sai kuma rakata na fajir shikenan Allah ya bamu ikon koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai dai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana Allah ya ji kan mamatan mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa aljanna ce makomar mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू